This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana a kan mitoci 19, 31, 49 da kuma mita 60. sai kuma dubu biyar da talatin a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalal da maniya FM. Haka kuma za a iya jin mu duk inda ake a faɗin duniya a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet a voa voahausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Usman Kabara ne a mu na safe sannan ina tare da abokin aiki Ladan Ibrahim a yawa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC ga kanun labaran duniya. To akalla mutane goma sha biyu ne suka mutu wasu da dama kuma suka samu rauni daban-daban a gabashin kasar jamhuriyar demokradiyyar Congo. Shugaba Barack Obama ya ce ya damu kwarai da gaske duk ko da yake ya ce kuma bai yi mamaki ba na yadda Koriya ta Arewa ta gwada makaminta mai linzami. ma'aikatar shari'a na nan amurka ta tuhumi matan marigayin nan shugaban 'yan kungiyar isis na rod staka wajen mutuwar wata ba amurka ma'aikaciyar jin kai kaila mula eh to malladan sai mu ce sai a yi dakun labaran a cikin shirin anjima kaɗan a daren jiya ne rahoto ya same mu na sace mahaifiyar mataimakin gwamnan jihar taraba wanda kuma wani basaraki ma ya ce ya kamata fa a sa ido fatana ina kiran al'umman masarauta na da don Allah su mai da hankali da abin da yake faruwan nan su kasance masu sa ido a wurin masu shiga To takara babbar abace a ko'ina a duniya cikin 'yan takarar Nijar shin wane ne shugaban da yake neman shugabanci wato Abdullabo daga cikin ƙudurorinsa gasu. Lahiya da kwanci hankali a ƙasan mu yi duk abin da za mu yi shi akan gaskiya yaƙi game ga cin hanci da rasha. To sai mu ce shi ma za a je cikin tarihinsu da muke kawa daidai gwargwado. Akwai kuma shirin Aliyu Mustapha na tsaka mai wuya, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Masu are Assalamu alaikum. Akalla mutane goma sha biyu ne suka mutu, kana wasu da dama suka samu rauni daban-daban a gabashin kasar jamhuriyar demokradiyyar Congo. inda cikin 'yan makonnin nan ya kasance cikin matsanancin mummunar faɗan ƙabilanci, majalisar ɗinkin duniya ta ce ta damu kwarai da gaske yadda ta samu rahoton cewa faɗa ya ƙara ƙazanta a yankin wannan ƙasar mai magana da yawon majalisar amazon kojo martins ya ce 'yan tada kayan baya ne ke tada fitina a wannan yanki na ƙasar ya ce sun samu rahoton da ke cewa an samu mummunar faɗan da ya dalilin raba mutane da muhallinsu musamman ma fararen hula tare da sace masu kayayyaki da sunan ganima da sace mutane kana an yi wa wasu mata har su uku fyaɗe an jima ana faɗan ƙabilanci a wannan ƙasar akan mallakan albarkatun ƙasa da ake rige-rigen wane ne ke da shi tsakanin ƙasar abin da haifar da masu tada kayan baya a cikin ƙasar na tsawon lokaci To haka kuma shugaban Amurka Barack Obama ya ce ya da matuka da gaske game da maganar cewa abin kuma bai bashi mamaki ba na yadda Koriya ta Arewa ta gwada makaminta mai linzami. Shugaban yana magana ne a sa'ilin da yake zantawa da kafar yada labarai ta CBSN wadda aka yayata a jiya Litinin. ya ce sun daɗe suna cikin damuwa game da halayyar ƙasar ta koriya ta arewa game da dabi'o'inta waɗanda ya zamo gwamnati ce mai wuce gona da iri ko kuma makaɗi da rawa musamman akan ƙoƙarinta na ganin sai ta harzuka kowa da kowa a duniya shugaba obama ya ce sautari ta sha gitta sharuɗan da majalisar ɗinkin duniya ta gindaya mata game da makamin nukiliya wanda sai da ta samar da shi ta kuma gwada shi duk da yake an ce mata a hirɗinta to amma ta yi kunnen kashi da wannan magana ya ce wannan ne ya sa ranar juma'a ya tattauna da shugaban kasar china shi jinping tun kafin koriya ta gwada ita ci wannan makami na mai linzami wanda ta ce ta harba shi kuma wai tauraron dan adam ne a kansa matakin da ya ce ya saba da dokar kasa da kasa ta duniya ya ce haka kuma amurka ta tattauna da koriya ta kudu akan kar wannan ya sa koriya ta arewan ta kai ga tabo wasu abubuwan na amurka labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc ma'aikatar shari'a na nan amurka ta tuhumi matar marigayen nan shugaban 'yan kungiyar isis na rawar da ta taka na mutuwar wata ba amurka ma'aikaciyar jin kai kela mula ita dai nasirin asad ibrahim bashar da mijinta abu sayyaf an tume su ne da kayan mula da wasu sauran mata a cikin gidajen su jami'an amurka suka ce ita dai mula ko bayan da aka kame ta sai da kuma shugaban kungiyar na isis abubakar al-baghdadi ya mata fyaɗe lokacin da suke tsare da ita inda daga bisani ta mutu a cikin watan fabrairu na shekarar bara mai gabatar da kara ya faɗa jiya litinin cewa duk waɗannan abu da aka yi wa mula da sanin ita nasirin bashar kuma al-baghdadi ya aikata wa mula ba a kan tana so ba sai don ba ta da zaɓi sai dai abu sayaf ya mutu ne a wani harin da kwamandocin sojan sama suka kai a gidansa da ke cikin siriya a watan yuni inda a kayan matarsa aka damƙa ta ga hukumomin ƙasar iraki domin ta fuskanci hukunci umma sayyaf dai ta faɗa wa hukumar binciken fbi cewa ba shakka ita ce ke ɗaukan ɗawainiyar mula da sauran waɗanda aka kame lokacin da mijinta ya yi tafiya ta kuma ce ba shakka tana taimakawa masu wasu 'yan kungiyar ta isis a gidan albagadadi har ila yau ta tabbatar wa wasu masu tuhuma cewa albagadadi ne kawai ke da ikon mula a matsayin bai baiwarsa da ya kama a wajen yaƙi don haka shi ke da ikon sarrafa ta duk yadda ya so da kuma lokacin da ya ga dama. Shugaba Obama yana neman Majalisar Dokokin Amurka ta ba shi kuɗi fiye da dala Amurka biliyan ɗaya da domin yaƙi da cutar Zika a nan Amurka da ma wasu ƙasashe. hukumar kiwon lafiya ta amurka ta ce wannan ya zame wajibi domin da waɗannan kuɗaɗe ne za a yi abin da ya kamata na binciken magungunan yaƙi da wannan cutar wadda take wa yaran da ake haihuwa illa a kwakwalwarsu wata sanarwar da ta fito daga fadar white house ta ce cikin waɗannan kuɗaɗe ne kuma za a samar da muhimman buƙatun yaƙi da wannan ƙwayar cuta da ya haɗa da yaƙi da cizon sauro da kuma agaza wa mata masu juna biyu waɗanda kuɗin shigar su bai taka kara ya karya ba yanzu haka dai cibiyar yaƙi da cututtuka da kare su na nan amurka ta bayyana cewa ɗakin bincike ya tabbatar da mutane hamsin ɗauke da wannan cutar kuma dukkansu sun kai ziyara ne a ƙasar da wannan cuta ta ta'azzara majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗi a jiya tuni cewa za a samu matsanancin karancin abinci a ƙasar sudan ta kudu wanda kan zai tura dubun dubatan 'yan ƙasar cikin halin oni yasu na rashin abinci shi musamman ma fararen hula wannan gargadin dai ya biyo bayan sakamakon rahoton da majalisar ta samu ne wanda ya bayyana cewa an kiyasta akalla mutane da yawan su ya kai miliyan 2.8 wanda wannan yana nufin adadin kashi 23 kenan na mutanen kasa za su fuskanci wannan iftila'in tsakanin cikin watan janairu da mayun wannan shekarar rahoton ya ci gaba da cewa yawancin waɗannan mutane da wannan lamari zai rutsa da su suna zaune ne a yankin unity da jongel da kuma can samar yankin kogin nilu wannan adadin kuma ya kai na kashi 57 ne na 'yan rabba naka wadata mu majalisar ɗinkin duniya ta ce wani abin shakkun kuma shine ma ana hasashen wannan lamarin ya ƙara muni tsakanin watan afrilu zuwa watan juli lokacin da abinci zai yi ƙasa kwarai da gaske kana yunwa ya ƙara tsananta a wannan ƙasar. Mun fa kawo muku labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington. A daren jiya ne rahoto ya same mu na cewa an sace mahaifiyar mataimakin gwamnan jihar Taraba wanda an ɗauke wannan baiwar Allah ne a wani samaman wasu maɗauka bindigogi mahara kenan har cikin garin mutum biyu da ke karamar hukumar Gasol inda Ibrahim Abdulaziz ya haɗo mana wannan rahoto da gaggawa a cikin daren. kamar yadda mazauna garin mutum biyun suka bayyana wasu ne da ba san ko su wane ne ba dauke da bindigogi suka yi shigan burtu a garin inda ko suka yi awon gaba da mahaifiyar matafikin gwamnan jihar Taraban Honorable Haruna Manu wanda kuma kawo yanzu ma ba a san inda aka yi da ita ba wani mazaunin garin mutum biyun da ke zama shekwatar karamar hukumar Gasol ce wannan lamari fa yanzu ya jefa su cikin wani halin dimauta akwai yara ma nake jin ko guda biyu ne ko guda ɗaya. Ke jatu masa da yara Mm, ko guda ɗaya ko guda biyu ba. To anan mutum biyu din babu jami'an tsaro ne? Da makamai suka zo da bindigogi suka yi harbi mutane suka watse aka yi ta gudu wallahi. Akwai sojoji a mashigar mutum biyu akwai sojoji a wajen fita kuma akwai bidiyo a garin da 'yan sanda da komai wallahi akwai ma'aikata abin kuma wallahi sai kule mana kai. Kwanan ta haka aka yi a talla sau biyu a ɗaukar mutane a talla irin wannan. Gaskiya muna so jami'an tsaro su kawo hankali gasar local government da irin abin da ke faruwa. Eh abin ya faru a cikin wannan dare ne ko cikin dare irin karfe tara din nan ko tara sauran minti kadan haka. Kawo yanzu dai hukumomin tsaro a jihar ba su yi karin haske ba domin ko da na shi a cikin dare kakakin rundunar 'yan sandan jihar DSP Joseph Kwaji ya ce fa bai da cikakken bayani a yanzu to ko mai hukumomin tsaro ke yi ne game da matsalar garkuwa da mutanen da ake yi domin neman kuɗin fansa musamman ma a kudancin jihar. Ha ila yau dai ga ta bakin kakakin rundunar 'yan sandan jihar. Za a kara musu 'yan sanda da kuma a samu su motoci da za su dinga patrol din wannan area tun a samu a kama wayan nan miyagun mutane kina da zama ba jama'a shine su taimaka mana yan sanda da bayani da bayani masu wanda zai taimaka don a samu wayan nan mutane a wannan area to kawai yanzu akwai wanda kuka kama ba wanda aka kama a yanzu ko a kwanaki ma dai sai da shugabannin al'umma a yankin suka ma koka game da wannan matsala na garkuwa da mutanen Alhaji Bello Ciroma Yakubu da ke zama wakilin kasar Gasol ya ma bayyana halin da suke ciki a yanzu. Shi mutane a gari. Fata na ina kiran mm, al'umman masarauta na da don Allah su mai da hankali da abin da yake faruwan nan sannan kuma su kasance masu sa ido a wurin masu shiga sannan kuma su tabbatar da masu anguwanninsu sun sa ido a wurin baki masu shigowa. To fata dai shine Allah ka ƙoshin wannan matsala da ke neman hana jama'a bacci. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Najeriya. To Allah ya zaunar da mu lafiya duk gaba ɗaya a duniya. cikin 'yan takarar shugabancin Nijar da muke kawo muku tarihinsu daga nan sashen Hausa na murya Amurka, wakilinmu Yusuf Abdullahi ya haɗo mana takaitaccen tarihin ɗaya daga cikin 'yan takarar wato Abdullabo har ma da wasu ƙudurorinsa in ya zama shugaban ƙasa. haifi Abdullabo a shekarar 1950 a garin Gingime da ke cikin yankin Difa ya yi karatunsa na firamare a garin da Gingime. sannan ya yi na sakandare a birnin yamai a makarantar share fagen shiga jami'a ta Lise national wacce yanzu take da sunan lise isa kurambe daga nan ne abdulabo ya ci gaba da karatunsa a makarantar horar da jami'an da ke kula da zirga-zirgar jiragen sama ta iyamak bayan ya kammala karatun nasa wannan makarantar ce abdulabo ya fara aiki a cikin shekarar da 1971 a ma'aikatar da ke kula da zirga-zirgar jiragen sama ta asakana a matsayin mai kula da tashi da saukar jiragen sama wannan na nufin cewa abdulabo ya fara aikin gwamnati ne tun yana da shekaru 21 da haihuwa bayan shekaru hudu abdulabo ya samu ɗaukaka a wannan ma'aikatar inda ya kasance shugaban sashen da ke kula da zirga-zirgar jiragen sama ya kuma samu zuwa ƙarin ilimi a jami'ar Kinshasa ta ƙasar Congo Demokaradiyya. Bayan karatun shekaru hudu a wannan jami'ar, Abdulabo ya fito da diploma na injiniya a fannin zirga-zirgar jiragen sama. Sannan ba wasu shekaru biyu, Abdulabo ya samu zuwa wani ƙarin ilimi duk dai a wannan fanni na zirga-zirgar jiragen sama a wannan karon a kasar faransa bayan dawarsa gida a cikin shekarar 1984 aka nada abdulabo a matsayin shugaban babban filin jiragen sama na birnin yamai bayan kafar mulkin demokaradiyya a cikin shekarar 1993 aka nada abdulabo a matsayin ministan sadarwa bayan wasu shekaru biyu da 'yan watanni aka canza wa abdulabo mukamin minista zuwa ministan tsaro bayan jin mulkin margayi ibrahim bare mai nasara a cikin shekarar 1996 abdulabo ya dawo tsohuwar ma'aikatarsa ta asakana a shekarar 1999 bayan jun mulkin margayi dauda malam wanke aka shirya wani sabon zaben shugaban kasa wanda ya baiwa tanjin muhammadu nasara a wannan lokacin ne aka nada abdulabo a matsayin ministan da ke kula da sifiri da kuma ayyukan gine-gine na gwamnati abdulabo ya kuma rike mukamin ministan matasa da wasannin motsa jiki daga bisani kuma ya rike mukamin ministan albarkatun ruwa da kuma yanayi sannan ya rike mukamin ministan kasa na cikin gida sannan a cikin shekarar 2004 aka suka baiwa Abdulabo mukamin ministan ƙasa da ke kula da noma. To ko ke manufofin siyasar Abdulabo ga ƙasar Nijar sai ya ce. Lahiya da kwanci hankali a ƙasar Mu mu yi duk abin da za mu yi shi a kan gaskiya. Yaƙi game ga cin hanci da rasha. Kula da manoma da makiyayan. a ba ma duk 'yan Nijar ruwa kuma a kare mai lahiyar shi. To muna son 'yan dai Nijar da ya kai shekara shidda duk ya zan yana makaranta. Za mu aiki ƙasar tamu kun san hamada abu ne da ya dami duniya gaba ɗaya. Muna son mu rage talauci a ƙasar Nijar. In mun zo za mu tabbatar da wannan 'yancin na mace muna da aniya yin hanyoyi a cikin mahi yawan ƙauyoyin Nijar. Wannan shine karo na farko da Abdullabo ya tsaya takara ta neman shugabancin ƙasa a ƙarshen tutar jam'iyyar CDS Rahama. Yusuf Abdullahi, muryar Amurka daga Nyamai, jamhuriyar Nijar. To haka yake ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. tsaka mai wuya. Lokacin da tsohon shugaban zai, Hamma Ahmadu ya shahida shi fara minista, ai cikin karkara ya shiga yana ta taddama mutane hankali har inda ya kai duk wani ɗan zai mai daraja a lokacin da ya karya shi. Hamma ya firgita su, Hamma ya tsoratar da su, takar Hamma ta rabke su, kuma dawo Hamma ta tadda musu hankali. Mala Aliyu ni ina magana ta hankali ne, ba ina magana ta mutu. ta irin mutane da ake rikice kamar su mu hankalin mu kwance tunda muna tare da al'umma. jama'a muna fatan mun sami ku kalau a kan wannan shiri na wannan lokaci na tsaka mai wuya to in gare ga lafiya yau sauran kwanaki goma sha biyu al'ummar jamhuriyar nijar su fito kwansu da kwarkwatan su su zaɓi sabon shugaban ƙasa har ma da 'yan majalisar dokoki na wannan ƙasar sai dai har yanzu ɗaya daga cikin 'yan takarar shugaban ƙasar yana cikin kurkuku karkami sunana amadu barki eh, ina ji lokaci na zauwa shi iko na Allah ne duk abin da ka yi matalakawo saboda Allah shi Allah shi ke biyan ka shi mutum halin shi shi ne ke biya shi in ka shibka alheri za ka gan shi in ka shibka shiri za ka gan shi sunana rukayya ni dai abin da na gani bai kamata ba saboda politik manyan nan suna cin juna muna gani bai kamata ba saboda politika kuma a kama 'yan siyasa kuma a kama magabata kama haka bai kamata ba mutum dai ya san in yau kai ne gobe ba kai ne ba shi president isifu ya saki hamma in dai ba yana tsoron shi ne in ya hito ya yi wani abu to ya sake shi To yau a kashi na biyu na muhawarar da muke ji tsakanin Muhammad Lawan Leje na jam'iyyar Lumana ta Hamma Ahmadu da kuma Asumana Muhammadu na jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki game da batutuwan da ke tusgowa a wannan zaben za mu duba abubuwa da dama. Daya daga cikinsu shine zargin 'yan adawa na cewa gwamnatin PNDS mai mulki tana amfani da sarakunan gargajiya da kuma jakadun kasashen waje wajen yin kamfen. To gaskiya ne Malam Asumana? Sarakuna an taimaka musu a da wallahi akwai sarakin sarakunan Nijar da babu mai motar da ke zuwa a kauye wani ƙauye irin to amma amma Alhaji Usman da mun gode daban da kuma ka kama kafa sarakuna daban eh, eh, wannan zance nasu zancen banza ne babu sarkin da aka zo an kama kaushi aka ce shi wani abu ai zai magana yanzu shi ba da amsa sarki guda da aka je wurin shi aka ce ana nema alfarma. To ina zuwa to bari mu bashi da bari mu bashi dama eh, malam abu biyu zaka mai da martani kansu na farko ya ce kun kun yi mulkin shekaru ba abinda kuka tsina namu Nijar na biyu kuma zargin nan da kuke na cewa ana amfani da sakuna da jakadu wace hujja kuke da ita na yin wannan zargi. Wato akan magana da yake na mulki tunda su sun faɗi suka ce shekara hamsin da wani abu da aka yi mulki na Nijar babu wanda ya yi mulki irin nasu. to a ko a cikin mulkin soji da muka yi mulki na sojawa da muka gani kusan guda uku ko hudu ba a taba mayar da 'yan Nijar ba waɗanda suke kawai ana ɗaukar su a matsayin mutanen da ba san ma abin da suke ba kamar wannan mulki nasu na ɗai kaga dai na ɗai abin da ɗan Nijar ke nema ɗan Nijar na so kamar shi adalci yau duk in za su mai gidajen amma yi magana zargin da ya na cewa ba ku yi komi ba tukuna in kun yi wani abu sai ka ce ga abin da kuka yi mana na demokuraɗiyyar nan da aka tabbatar da ita wadda kamun su zo ga mulkin nan demokuraɗiyyar nan da dokokin nan na ƙasa suna nan akan eh, ga su eh, eh. suka zo suka so su tozartar da su suka kama kama mutane wanda ba digi babu kawa babu abin ga me ake cewa babu tunani ma lauli za mu zo ga batun kame kame nan ni ina so ka an same shi tambayoyin nan guda biyu da da yace ba ku yi komai ba da kuma zargin da kuka yi na cewa suna amfani da PND suna amfani da sarakuna wannan da ba ai komai ba yan ƙasa suna jin shi ai yan ƙasa su tabbatar ba mulki ba na shekara goma na shekara hamsin mulkin tanja kaɗai wanda aka yi na shekara goma wanda aka yi tare da son excellence samu amadu tsawon shekara bakwai yan kasan nan sun tabbatar da talakawa za a shiga gaban talakawa zai je su bishi raskwana su gaya mashi abin da tanja ya musu a wannan lokaci don haka ba a yi bambadanci irin nasu ba kamar da yake magana bambadanci ana cewa babu wanda ya taba yin abin da ba a ji ba a suke cewa babu sun yi abin da wani mutum bai taɓa yi ba idan ka ɗauki maganar sarakan gargajiya sarakan gargajiya abin da muke kira kira ne muka yi gare su muka ce musu wannan yan tarayya da ke cewa ku kama musu yanzu ko suke so su sanya ku cikin siyasa ku yi hattara yan tarayya da suka zanki cewa ne gada a yi manda ta sharautar gargajiya wadda in sarkin gargajiya shekara ɗari zai yana da incin shekara ɗari sai Allah ya kauda shi a wani ɗan shi ko ƙanan shi. To malaje. Kullum muna ƙara kira ga sarakan gargajiya su yi nesa da siyasa. a Musamman ma 'yan tarayya wa'anda a wannan lokaci ba san darajar sarakan gargajiya ba sai yanzu da suka hau mulki suka gane ashe sarakan gargajiya mutane ne wa'anda ke da karanci. Wai malaje malawali me kuka ga sun yi ne su MPNDS tare da sarakuna da yasa kuka yi zargi ko jakadun kasashen waje da yasa kuka yi zargin cewa suna amfani da su don siyasa idan ka ɗauki jakadun ƙasashen waje mun samu jakadun ƙasashen waje waɗanda tun wajen lokacin da aka fara raskon 'yan ƙasa muka samu matsala da su wajen rubuta wajen rijista na 'yan ƙasa wannan mun yi kira gare su da sun mai da kansu 'yan Nijar ne sun je su Nijar aiki a kasashen da suke. Hadda dai an tabbatar da shi shugaban kasa shi ke naɗa su, amma ai sarakan gargajiya ba naɗa su ba ake gaida ne na gado. To tsaye haka na ma lawan, ka san eh, muna muna kadar ma duk gwamnatin da ke mulki dama ita ce take ake ta zargi da abubuwa da yawa, amma jam'iyyun adawa eh, ma lauli kafin ba malam Asmani dama jam'iyyun a su ba sa neman goyon baya domin neman goyon baya wasu suke kallon abin na ko sarakuna ko jakadu ko malamai ko ma'aikatan gwamnati da sauransu domin su ci zaɓe da su suke jefa ƙuri'a. ka san ba za mu ruɗe kamar su ba saboda su sun tabbatar da akwai doka ta ƙasa wadda ta hana su wa'annan mutanen da kaza na su yi siyasa su yau ba ruwansu da dokar kasa in akwai ruwansu da dokar kasa a lokacin da aka convoken college electoral wannan da ake kiran an buɗa wajibi ne mm. eh, an yi kira za a yi an sa ranar zaɓe bai kamata ba a ce wani mahukunci in ka ɗauka ya tura ministan cikin gida a ƙasar tilaberi yana kamfani ya tura bazan a ƙasar da magaran yana kamfani shi ya shigo a maraɗe yana kamfani yanzu duk wannan da suka yi ya ga ba su ishe shi ba da kanshi yanzu ya hita da kanshi ya ɗauki kayan ƙasa yana kamfani da wannan kamfani ne wannan babu wani mutum da zai cima ba kamfani ba ne. yawwa to yawwa to kaga eh, malam asuman yanzu ga misali ya ba ya ce su bazan ministoci su wane ne su wane ne shugaban ƙasa ya ɗauke su ya tura suna kamfani tun lokacin kamfani hakan ba suna ganin sarakunan gargajiya ka zaɓi duk abin da ake so cikin da abin da ya faɗa ka da mushi murtani yawwa mala aliyu ni ina magana ta hankali ne ba ina magana ta irin mutane da ake rigice kamar su mu hankalin mu kwance tunda muna tare al'umma sannan muna tare da sarakunan da ya ce tun dan mu ne muna son mu mutunta sarauta a Nijar kamar yadda take a Najeriya. Muna son mu ba mu dararta sarakunan mu. a ba su motoci masu kyau ai masu biya kamar yadda ake kowane ma'aikaci saboda haka gwamnatin nan ta yi ma sarakunan ƙasar Nijar har da hakimai salar biya yanzu da suke da ba su da wannan daraja. To na ina zargin da yawa da ya ce hmm? kuna amfani da ministoci kuna kamfen kuna aika su cikin ƙasa. Wannan nace maka ai kaji wani kame kame da shi kai wani minista minista dole shi shi aikin ya kira bazum kamar yanzu yanzu kamar minista bazum bazum minista ne wanda kamar abin da ake cewa da turanci minista ne wanda a da shugaban kasa bai da wani kamar eh, kushera wadda ke ikon wani ka lura eh. saboda haka matsayin shi na shugaban jam'iyyar pendas tarayya nace maka a Niger akwai wata al'adar da ake ma free campaign ita shugaba bazum yake can yana yi ina sai in tuna mala eh, lokacin da tsohon shugaban zai hamma ahmadu ya tarja hida shi fara minista ai cikin karkara ya shiga yana ta taddama mutane hankali har inda ya kai duk wani ɗan zai mai daraja a lokacin da ya karya shi suna mai nake ko da shi bashi da labarin hamma tunda sabon zuwa ne a lumana bai san aƙida hamma ba bai san aƙida hamma ba ma a yan ministan shi iyakaci mutum na kamar wanda an ka sabta an ka bai labarin to to eh, usman tana ka dauko magana hamma da dole sai mun yi ta mu yi magana hamma amadu saboda mm, kaga muhammad yanzu da muke magana yana cikin kaso yana can kulle cikin kurkuku kuma yana matsayin dan takarar jam'iyyar lumana na shugaban kasa wasu na cewa kuna ta kuntata muhammad saboda na ɗaya kun rike shi kun zarge shi da batun juyin mulki kun ce ya yi magana jarirai kun yi mini ma'ana dai an takura mashi an bar shi a cikin kurkuku ta yaya mutum zai takarar shugaban kasa yana kurkuku ai malam aliyu ina gaya maka duk abin da ka ga mutum ya matsalar ta kware shi to shi tuna da abin da yi wa Allah jiya ai wannan malami ina son in tuna maka shi har Muhammadu ai ba shi kaɗai ba ne da zancen jarirai da ake yi su da yawa ne amma lokacin da kotu ta neme shi gudu ya yi bar ƙasar Nijar ya ta yi shekara guda yana gudane saboda haka kotu idan kotu ta kire mutum wurin wurin amsa da saboda kana cewa magana shari'a cewa magana siyasa ba ina magana shari'a ne ba shari'a ba ce eh saurara malali idan yayi gudu in ya dawo kotu rike shi take abinda aka yi mutanen kamar aboka sun tambayi jush ya ba hamma kamar abin da ke eh, group zuwa kamar su ba shi dama eh. ya zo kamar yadda uwar suke waɗancan mutane abin da alƙalai sun kace ba su yadda da kamar eh, wannan pokerar la hmm. ba su yadda ba su ba hamma wannan dama tunda in yanzu suke suna tsammanin ya gudu tunda ya saba gudu ka gane ko hmm. sannan na biyu zancen da kullum ka ji suna zargin alƙalai kamar in mu muna sawa alƙali shi wani abu shekaran jiya da aka tsaye da takar hamma Amadu a kurkun sunan inda suka wannan kotun da suka suka shiga zaki karan labari sun ce ba kotun gaskiya ba ce ba kotu kotu ce wadda a bayan gwamnati da sauransu amma ai shekaran jiya da ta ba su dukkan su yan takara na adawa aka ba su dama su takara To, to ba su ba mu ba. To ina kenan ina zuwa mala wanke mu kenan ko? To ina zuwa mala Asmana. Uh, mala Lawale Leje me ra'ayinku game da dalilin da yasa hamma yake cikin kaso yanzu? To a gaishe ku, to bari mu tsaya nan sai Allah ya kai mu ranar talatar makon gobe mu dawo mu ci gaba inda ko bayan dalilan saka shi Hama Ahmadu a cikin gidan kaso za mu taɓa zargin 'yan adawa na cewa da gangan gwamnati ke tado magana juyin mulki domin ta takura su 'yan adawa ɗin. Sannan kuma ina magana cewa shugaban kasar da jam'iyyarsa da gangan suke shiga cikin jam'iyyun adawa suna rikitar da su. muna godiya ga bakin namu ne wa asmanu muhammadu da muhammad lawan leje da kuma musamman wakilanmu na can mai yusuf abdullahi da sulaiman muni barma da rawan da suka taka wajen hada shirin nan da kawo muku shi a madadin su duka aliyu mustapha sakwato ne a washington dc to muna godiya na sokoto daga nan washington sai kuma a tara a shirin gaba amma kafin mu nisa ga wannan sako. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi fice wajen karanta labarai a babban gidan rediyo a Najeriya. Sannan kuma baya gani ko kaɗan. A lokacin da aka haife ni ina gani. To bayan da na kai kamar shekara shida zuwa bakwai ne a duniya sai na samu lalura ta rashin gani. Kai har ma lambar yabo ya samu ta ƙasa gaba ɗaya a Najeriya. Ka yi firamare, ka yi sakandare, daga nan kuma fa. Sai na tafi kwalejin kimiyya da fasaha ta Kaduna wato Kaduna Polytechnic. Bayan mutum ya yi digiri a Najeriya, akwai abin da yake yi, kai ina aka kai ka? jihar akwa ibom domin yi wa ƙasa hidima daga nan ka ci birki da karatun ne koko sai na je jami'ar manchester gasar ingila na yi a digital communication to aiki kuma fa na fara aiki da nan gidan rediyo najeriya kaduna a shekara ta dubu biyu 2006 iyali fa ina da aure da yara turka shi lallai nakasa ba kasawa ba kowa da yadda yake samun nakasarsa kamar yadda waɗannan mutane biyu suka ce wato faɗuwa ne da kan ɗorawa inji ne ya buge ni nan wurin ƙwararru ma sukan yi magana sosai akan maganar nakasa. kasa mm, uwa tana da 'ya'ya wanda suke da lafiya da kuma wanda ba shi da lafiya to kaga dole ne wanda bai da lafiya din nan ya samu kulawa fiye da waɗanda suke da lafiya. Kasance da shirin na kasa ba kasawa ba. a kowace rana Alhamis a shirin mu na karfe takwas wato shirin hantsi daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC wanda ni Usman Kabara zan dinga gabatarwa. Na kasa ba kasawa ba. To kafin mu karkare shirin bari mu koma ga ladan mu ji labarai. Akalla mutane goma sha biyu ne suka mutu kana wasu dama suka samu rauni daban-daban a gabashin ƙasar jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo. Inda cikin 'yan makonnin nan ya kasance cikin matsanancin mummunan faɗin ƙabilanci. Shugaba Barack Obama ya ce ya damu kwarai da gaske duk da yake ya ce kuma bai yi mamaki ba na yadda Koriya ta Arewa ta gwada makaminta na mai linzami. To mun gode malam sai Allah ya kai mu kuma da hantsi zamu sake waiwa tare da kai. Amma kafin mu yi sallama muna ta iyalan Alhaji Sani Baffa Gaya da Alhaji Kabir Abdulkadir murna auren 'ya'yansu Kale da Fa'iza da za a yi rana Asabar 20 ga watan nan na Fabrairu da karfe 11 na safe a masallacin taron da ke Kano Allah ya ba su zaman lafiya haka kuma muna ban gajiya ga 'yan uwa da abokan arziki game da auren Ismail Ibrahim Baba Dumbi da amaryarsa Safiya Sabiu Allah ya ba da zuriya ta gari. A madadin shi Ladan Ibrahim a yau da ya taya ni gabatarwa da sidi da injiniyan mu kabara ke cewa sai an jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.